قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون mutanen annabi Musa daga cikin bani Isra'ila suka zarce a kan saɓawa annabinsu Musa, suka ce, Hakika mu ba za mu shiga wannan gari ba, matuƙar waɗannan mutane masu ƙarfi suna ciki, ka tafi ya kai Musa, kai da Allah naka ku yaƙi, amma mu za mu zauna a nan wurin, ba za mu je yaƙi tare da ku ba.